kuma ki masa addu'an buɗe tare da samun ɗaukaka a ko'ina inda kika riƙe wannan wuri da na tabbata za ki samu kwanciyar hankali tare da zaman lafiya da ke da gida na ƙara gaya miki uwar gida kar ki sa zargin mijinki yana neman mata ba abu bane mai kyau dan Allah dan annabi idan kina da wannan intention ɗin ki daina ba shi da kyau ki dage wurin neman ma mijinki addu'a Allah ya tsare shi daga sharrin zamanin abu na gaba kuma uwar gida ki guji ɗaukan wayan mijinki ki guji ɗaukan wayan mijinki kina dubawa ba tare da izininsa ba ko ma tare da izininsa ne kin ansa don Allah baban wani dan san mini wayanka ko zan yi kira za ki a rawaya shi ke to wannan kiran da kika ce za ya tsaya a daidai nan ya tsaya a daidai nan kai ki shiga wani guri ki shiga hurumin da ba naki bane ko ba komai masu iya magana sun ce mana kazantar da baka gani ba tsafta ce an sauya shi kin ce zaki abu kaza ba ma shi din zaki bane farko kin yi ƙarya ba shi zaki ba sai ki kauce hanya ki shiga wasu bangarori da yake ko ajiye sirrukan shi ki je ki ga abin da zai tada miki hankali ya daga miki hankali kin ga na farko kin ce abu kaza zaki kuma ba abu kaza ki kai ba abin da baki gani ba baki gani ba kazantar da baki gani ba tsafta ce to daukan wayan miji yana haddasa gagarumin matsala tsakanin ma'aurata ki guji wayan shi ki guji ɗaukan ki daina sa ido ma akan wayan shi ki ɗauka ma da shi bai ma da wayan ma kwata-kwata a tare da shi kar ki ɗauki ido ki sa ma mijin ki dan ba karamin matsala za ta janyo miki a zamantakewan auren ku ba dan Allah uwar gida ku daina amma akwai masu yin haka ku daina sannan kuma hanya ta gaba da zaki kiyaye da ganin kin samu zaman lafiya ke da mai gidanki ba tare da wata hatsaniya ba ita ce